A yayin da babbar sallah ke ƙara gabatowa, hukumomi a jihar Niger Najeriya sun haramta sayar da ragunan layya a kan manyan titunan birnin Mina da ma bakin harabar wasu ma'aikatan gwamnatin jihar da ke birnin na Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin magance matsalar tsaro da kuma shawo kan matsalar satar ragunan da ake samu a daidai irin wannan lokaci, sannan a gefe guda kuma da tsabtace birnin na Mina. Duk shekara dai akan samu hada-hadar cinikin raguna saboda al'ummar musulmi da ke sayi domin yanka a lokacin babbar sallar. Honorable Yusuf Inuwa Fuka shine shugaban ƙaramar hukumar Cancaga wadda ta ƙunshi cikin birnin na Mina. ya yi ƙarin haske a kan dalilinsu na ɗaukar wannan mataki. amma mu dai ba ma a sai da ragunan na a cikin gari inda ake tara mana su a kan titi suna kashi suna kuma kawo abinci da sauransu in fact babu tsari idan aka ce za a bi wannan to shugabannin kungiyar masu sai da ragunan sun ci ba su da hannu a wannan sabuwar doka da gwamnatin jihar Niger ta sanya amma suna goyon bayan matakin hana sai da ragunan a bakin wasu ma'aikatun gwamnatin jihar. Malam Ibrahim Ɗanladi ne shugaban ƙungiyar masu sai da dabbobi a garin Mina. Jita-jita da ake yadawa cewa mun hana baƙi su kawo dabbobi a cikin garin Mina ƙarya ne. Duk wanda yake da dama ya kawo dabbar shi a Mina ya zo ya sayar mun tanadan mashi guri inda zai sauke kayan shi ya sai da dabbobin shi amma akwai gurare na gwamnati wanda ba mu yadda a ji a tsaya a wajen ba akasarin masu sai da ragunan dai a bakin titi ko harabar ma'aikatun na mina baki ne da ke kawo su daga wasu jihohin najeriya malam adamu lawali na ɗaya daga cikinsu ya ce suna neman afuwa tunda ba a taɓa samun wata matsala daga ɓangaren su ba muna nan muna kawa daga nan kano adamawa nan da maturu mu sayo kayan mu muka zo tun da muka fara zuwa nan kuwa saba mu taba mu samu matsala da masu dabbobi zuwa masu gari to muna neman alfarma a wurin inda muke zama a nan UK Bello masu gari mu baki ne su yi haƙuri da mu abin lokaci kaɗan ne a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta ware wani makeken fili da ke kusa da sabuwar kasuwar kure a nan birnin Mina domin masu hada-hadar sai da ragunan a daidai wannan lokaci na sallah. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.